ganin ni ba kamar ta manta ne mm. amma zan sa ta tafi ga waya a tumo da motar ni ba kayan kin ji Ai ana ta kokari hajiya. Ba matsala insha Allah. ta zo Allah ya riga ya kawo ta hajiya nan tana ta ban sako na musamman za ta yi wa uwa amarya tare da kawayenta liki na musamman amma ba ta so ta ga kowa a wannan gurin sai ita kun san mai gayya mai aiki don haka a yanzu in shararriyar mawaƙiyar nan ta shirya jamilan sadi da Allah ta fa mata amma so da ke ta ce in ta ta so ita ta kai take so ta riƙe a wannan gurin ba ta son ta san kowace mace domin yau ranar su ce babban rana ranar cikin alfahari ta zo gashi ta to tare da jama'a jari'an tawaganta fariyawan ta masu rike mata jaka za su so tare da ita domin su taya ta nuna farin ciki aha su gidan amarya ku nuna musu za su kai kaya ne asabe kuma ku ke ma ki bi su fita fita da kin ji an gama hajja bari ki dauko gelan mu muna bi sauri ko yaran nan ya yi kokari wallahi ya yanzu kun ga hajiya ku sai ku shiga wancan motar kun ga karamar mota ce ku kaɗi za ku fi sakewa in ya so mu kuma sai mu shigar motar kayan da ikon Allah haka za a yi <laughs> amma

ita ce yaye shi Ah! <laughs> ai ko kin ga kamanan wallahi to ai shi ke hakan za a yi <laughs> to ku rike dai amana ni dai na gaya muku in dai wannan ne karki da mu ku shiga nan akwai direba ga direba sai ku je sai mu bi ku amana to ku shiga shi ke yawa mu zo mu shiga sai mu zo din hmm. amarya amarya amarya ba ki laifi amarya ta kin san kuwa me na manta ba fada miki ba kai dai baka gajiya da zuliya wallahi a dai min kaya na a hankali domin momi ta ce masu ɗiban kaya sun zo alo alo alo ba na jin shi ko network ne kwata-kwata ba na jin shi ya kamata ki yi ki gama wayan nan mu tafi lera wannan nan don ki san jiran ba ake yi gaskiya ne ya dai amma wayan nan ba ta kyauta ba caji ne ya kare wallahi uwar amarya muna so mu ga amaryar mu ta mu kuma mu yi mata wanka da naira shi suke bukata a yanzu a filin nan shi ne kawai ba tare da tashin hankali ba kuma yawwa eh wanda ba shi da kuɗi dan Allah ya ja baya yawwa mu ne eh amayan uwar amarya muna son wasa da naira dan Allah a ja mana baya to kun ji dai abin da kawayen uwa amarya suka ce yau rana ce ta tikilar da shi rana ce ta tabbatar naira ina jamilin sari shahararriyar mawaƙi na da Allah ta ba mata yadda za ta fi karfin barar da shi amma ana son a ga amarya yau ranar ta yi ce don haka kawayen amarya in sun shirya tare da amarya su zo su barar da shi eh a zagaya shigo mata shigo shigo Allah za su kashe mu ita na haifa ka ga ta nan ranar da za mai tonon asiri ranar da za ji kunya aji wallahi babu yaro babu babba eh aji wallahi aji inda yata za ta samu lafiya a tsere kuwa ta ce aji ranar da za mu tsere iyayen masu ƙarya ina ya taki take ina ya taki take ga ta can a kwance a cinyan ƙawata ya tajin tajin ya barwa ya wake-wake ya kuce-kuce an boye ya lagaje ya ila ya wanga ila kira ila wane ne ya daddanci a nan wanda kika yarda da shi alika ba ya fita da wannan gefe inda al'umma suke baya ajiye mu in yi ta tsaye shoo shoo! Shoo shoo shoo shoo! Shoo! Abri abri okita pa! Abri abri okita pa! Hey ho! Oh shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoo! Shoemaker! Shoe, shoe, shoe, shoe, shoemaker! Abri, ah, abri! Walk it back! kuke wallahi sai na fita duk ya kuke sai na fito wallahi miki ki rasa ranar da zaki kama ta sai ranar bikin ta ana tsakiyar biki duk jama'an gidan bikin nan ki rasa wanda zaki kama sai ita dan Allah dan Allah ki rufa min asiri idan turo ki akai ki hakuri dan Allah saboda ba na son a yi auren nan a kwanciyar hankali ba dan kun kirawo wannan ba da kafin magarba ka mutu la ilaha illallah ya kike yi ya kike yi to a ne ki gabi ki gaisuwa ila ƙarya ta ce muna fukar wofe muna duniyan nan ina idan ba ma duniya ki ce za ki kashe bil adama wallahi ki tahi ki tsallaka ta sau uku abinda nake so da ke ki tahi ki tsallaka wallahi wallahi ba zan tsallaka ta ba sai dai ku kashe na nan wajen ƙarya kike ƙarya kike tsohuwar najadu me kuke jira da ita ita ma a kashe ta <laughs> haka nake so haka nake so ku kashe ni ina matan turo ta ka kar ku kashe ta kar ku kashe ta domin sai a yi babu bawon bakanin musu dole ku da baya ba kowa waye waye mu ne oh, sannu sannu yawa sannu hmm. masu kawo kayan nan ba su iso ba ne wani kaya kenan kaya da kayan amarya da a katuwa a kurkura ta mace ta lalace a hanya shine suka yi gaba a to ba su fara so ba to ina zaton suna kan hanya Hajiya, za mu koma da ku ne ko sallama ta za ku yi. A'a, Ramatu, a sallame shi, mu za mu jira a nan. Yau, mun gode Allah ya tsari. da Allah za mu dan jira su a nan. A ciki ko? Eh. Ki tashi! Ki tsallaka ta Ki tashi! Ki tsallaka ta ba zan tsallaka ta ba sai dai ku kashe ni haka ne na nake tauna Hmm. Ta shiga? Hmm. Salamu alaikum. Alhaji Saminu Hajiya Zubaida ce, ina gajiya. Am na ce mutanen nan da ka turo suka tafi da kayan amarya. Sun yi sabani da waɗanda na haɗa su gashi kuma babu namban wayansu. Ana so a kira a ji ta ina suka bi. Ba inda za a kira su shine na ce ko za ka kira su kai ka ji ko sun ƙarasa gidan. kana tawowa da masu ɗaukan kaya ha to su kuma wayannan da suka zo yi turo su kana nufin ba kai ka turo su ba kenan Hai! inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya kuwa momi ni'ima gashi nemi waje ki zauna wasu mata ne suka shigo suka ce min sun zo ɗaukan kaya ganin kaina ya yi zafi shine za su damfare ni da haka ni za a zo har cikin gidana a damfare ni ƙarya suke yi hmm. da ni suke zancen karbi wayanki kun da hankalinki mamana shiga ki damuwanki rike Lafiya kuwa ƙawata? Me kike kuka? Anya kuwa ba hakkin Jabir ke bibiya ta tun daga yanzu ba? Ni fa na fara fala daman auren nan. To, ƙawata, duk da dai ban san abin da yake faruwa ba, amma don ana ki daina faɗin wannan magana. Ai yanzu Saminu ya riga ya zama mijinki tun da har an ɗaura aure. Kin san kowane ɗan adam da irin kaddarar da ke bibiyarsa. ki haƙuri don Allah ki so mu je mu ci gaba da shirye-shiryen bikin nan kin ji ki haƙuri Allah da Allah biki ga can nan da na bawa yaro na anan ba da na shiga ban ɗaki. mata kuma e. ai baba na ji ta kika ba bare ta na ki tambaye ni ita ina gwata mata gaskiya kai ba Allah ba ke tambaya mata da na bawa yaro fa anan na shiga cikin bayi fa ai kina shiga to nan da yaro dawa ba tare kuke ba ban taba ganin ta ba ni a gidan bikin nan na haɗu da ita wallahi ban san ta ba ban taba ganin ta ba eh! ki ɗauki daki ba mace a gidan biki biki santa ba لله سارة تاهوج yanzu na gina bikin nan. An dauke shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a na shiga uku. Me yake nufi da nuna wannan bikin? Da kai na ka fara biki ne? Na hakura da bikin nan. Na hakura wallahi. Kowa ya tafi na hakura. Kowa ya tafi. Jama'a don Allah ya hakuri. Ya hakuri. Saminu abin nan ya bani mamaki sosai. Idan ka ga mutanen ba za ka ce fuskar su wai na macuta ba ne, bai su kama da wanda za su yi cuta ba. Amma haka suka damfare ni suka zalunce ni. Amma ba komai duniya ce, duk abin da ka yi za a maka shi. Babu da maja wannan <clears throat> ba zai da matsala ba. Ina ganin idan kayana suka zo, duk wani abu da ya zama necessary a cikin wannan lamarin zan ɗauki zan mata duk abin da ya kamata a yi mata. A'a Saminu, ai ba za a yi haka ba. Aka haka ai ya zama karanta. Ni tsakanina da kai babu harkan karanta. Ni da kaina na tura a yi odan kaya. Kuma su hajiya azumi sun je su taho da kaya. Idan sun kawo ba nan gida za su zo da shi ba. Wucewa da shi za su yi gidan amarya aje a jera. to babu laifi a Allah kyauta amma dai wannan lamari bai isa mutane ba su da gaskiya samiyo kenan mutane mantawa suke akwai mutuwa ga baki daya gani suke rayuwar nan a nan za a yi ta a nan za ta kare sun manta za a mutu a aje a samu Allah a yi isabi dan wuta ya wuta dan aljanna ya aljanna Kada sami ni dai abin da kawai nake so da kai yarinyar nan ya ce ba ta da uba ka zama gatanta ka rike ta amana babu da mahaja Allah ba mu iko zan yi yawo kokari Allah ya yarda Allah ya yarda kwanaki biyu kenan muna cikin matsalar nan gashi kuma ya ƙi haƙura ya ce dole sai ya sake ni sakamakon kayansa suna shirin salmanta bai da ba ko da ya rasa ni a yanzu tabbas rayuwar tana cikin ƙalubale matuƙar aurenki ya ƙare auren da aka sha gwagwarmaya kafin a yi shi ah, in dai wannan ne babu kuɗi a hannuna sakamakon hidimomin bikin nan da muka yi muka gama amma dai to akwai kuɗin ƙungiya a hannuna wanda ya kamata na ba su ƙarshen watan nan kawai zan ɗauka na bashi idan ya so idan ya yi amfani da shi kuɗin suka dawo sai ya bani sai a mayar musu da kayansu kin ga wannan karan tafiya hajiya abida ce gode sosai muni na ji daɗi gaskiya kam kan yi sukoki ai wanda a yi hakan kawai a gida eh, ina. gaskiya a'a salam na ga fuskar ka kuma har yanzu babu annashuwa na je gurin ya an gama magana da shi zai bani miliyan goma amma shirya na je wajen momi na mata bayanin duk halin da muke ciki shine ta ce ga aron miliyan goma ka je ka fitar da kayan naka kafin nan zuwa ƙarshen wata sai ka haɗa gaba bata har wa'yancan na bikin mu amma ta ce idan ka je sai ka kira ta sai ta yi magana da bank manaja ɗinta wai kina nufin zuwa ta kai ka sanar da ita da muke ciki to ya zan yi so nake na kare martabar aure na ba na so abin kunya ya bebe ni a cikin kwana talatin da aure na kacal gaskiya ne ban san da abin da saka miki ba ne amma a wannan duniyar ba da sama da ke. ta mhm. ban aure ki ba da na shiga uku mhm. kar ka damu kai mijina ne kamata ya ma a ce na muka fiye da wannan da dukkan alamu na ga kamar baka ci abinci ba ko ruwa kawai nake tsaka mhm. to yanzu ka tashi mu je kicin mu dafa tare kuma mu ci tare To mu da ba gida bane da mu a can kwana biyu ba kaɗai zan yi business meeting zan. jirgi har Lagos din sai na biyo. In da jirgin a gidan ku yake ba, ba zan musu ba mata ta. Shi ke yi miki na ada hmm? lafiya. Sa. Allah tsare ma. Amin. Na gode. Hmm? A kula. Sami ne ya suke mutumin da ba a garin ne yake ba ta ina ya samu damar da zai sake ki ni'ima a ba na son shari ta waya ya sake saminin ya sake ki ta waya a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu abin da yaron nan zai min kenan abin da bawan Allah nan zai min kenan don rufin asirin da na masa bai gani ba in dauki dukiya na mallaka masa amma ya sake ki to billahi lazi la ilaha illa huwa ni ban gaji asara ba ban ban ma sanya ake yin ta ba wallahi kwandala kwandala a cikin dukiyar da na bashi wallahi sai ya maida mu domin kwandala ba za ta ciwo ba wallahi tashi zaki ki shirya mu kama hanya mu je gidan baban shi wallahi sai sun biya ni dukiya na wallahi ban ci nanin ba nanin ba za ta ci ni ba wallahi ba zai yi ba kwandala wallahi ba za ta yi ciwon kai a wajen shi ba gidan baban shi zan je duk abin da na ranta mishi na ara mishi wallahi sai ya biya ni kaya na ba zan yi asara ba ban gaji asara ba ni ya sake ki haba haba haba ni sunana hajiya zubaida ni surko kuce wanda ɗan wajen ku yake auren yata to ya aure ta ko wata guda ba su yi ba ya sake ta to shine abin yake damuna to sai ba ma maganar sakin ne fi damuna ba saboda tun da aka halarci aure ai akwai mutuwa daman akwai karewarsa to ba wannan yake damuna ba ya ranci kudade a wajena ya sake ta bai dawo min da kuɗaɗe ba ba ma kuma samun shi to shine na ce bari na zo gidansu na ji me yake faruwa to um, hajiya na fahimce ki matuƙa gaya ko dai wani kike nufi ba ni alhaji hamza ba haba alhaji kai alhaji hamza to shi nan, bari na maka inda ka fahimce ni in baka manta ba akwai lokacin da dan wajenka ya je yana neman aure dan kuka ce matukar zai auri 'yar wajena to da ku janye dukkan tallafin da kuke masa kuma hajiya ta yi miki shi dan gidan nan ne ai hajiya duk duniya dan mu kwaya ɗaya ne alhaji babba kuma duniya ta san ba zai taba aikata wannan halin ba ce sunansa Sani. Kuma ya tabbatar mana da cewa shi ɗan gidan ne domin da motocin gidan ne yake amfani. Alhaji gidan ba ɗanka ba ne, ya aka yi samu daman yin amfani da motocinka? Um, ni a dangina zuri'a a gaba ɗaya babu musamman. ko kina ba da wanda yake da wannan suna. Kamar yadda na gaya miki ba ɗana ba ne kuma ai duk wani bayani da hajjar ta miki a'a alhaji ko yana da kyakkyawan halaka tsakanin sa da ku halakar ma tana da ƙarfi ta Allah ni'ima idan da hoton samina a cikin wayarki ki fito musu da shi su gani alhaji gashi ni ban gane fuskar nan ba but amma still he looks familiar kin gani hajiya a'a ai wannan yaron ne saminu mhm. wanda yake tsare masa motocin shi oh. alhaji babba to hajiya kina maganar saminu yaran da suke aiki a ƙarƙashin alhaji ba ai suna da yawa <laughs> ai alhaji sun daɗe wannan yaran ai ya daɗe da shi a nan a aminu zaki ce mu shi ne fa shi ne dai na kirarin cewa ɗana ne ba ɗan gidan waccan mai amada a'a shi ne fa mutumin kuma yau um, hajja wannan yaro da muke magana a kan shi kamar yadda kika ji sunansa aminu kuma aminu hasali ba ɗan gidan nan bane kamar yadda muka ga miki almajiri ne ya kasance yana zuwa gurin da ake sai da motocin ɗana hakan ta sa tun yana zuwa ya nemi aiki ɗana ya bashi wankin motoci a wannan guri yau da gobe ta sa ya ɗauki kuma amana saka cokal ya bashi, shi domin duk lokacin da alhaji babba zai yi tafiya yakan ba wa aminu duk wani saƙo da ya shafa harkokin gidansa amma aminu ba ɗana ba ne daga ƙarshe kuma nake so kamar yi juna nasiha wannan ta sa bahaushe ke cewa ana gudun tsoron watan 'yar mace ba ana nufin ya haramta mutum ya aura daga mace ba amma ana so a tsawaita bincike ma'ana a ji usulin shi ma'aurin ita kanta yarinyar ya halatta ka ji wace ce ita wane ne mahaifinta ya danginta yake hmm. wanda zai zo neman aure daga ina yake me usulinsa domin ni yanzu idan kika turke ni <coughs> wallahi azim ba zan ce miki ga inda ga ya fito ba abin kuma tambayar anan Allah ya sa da babu juna biyu a tare da ita Saminu ya talauta ni, Saminu ya samun tashi hankali. Dan Allah ba ku kare. Illa illa zila illa illa huwa. Saminu yana neman ya haukata da ni a garin da Alhaji. Me na masa? Me na masa minu Eh? Hajiya. Me na masa? Alhaji, me na masa minu Ba kuka zaki ba. Me na ya faɗi gaskiya. Ba abun da ya fi gaskiya daɗi Alhaji. Gaskiya daɗi gare ta ina niyan bashi ɗiyan nan na bashi. In fa yi diya ba, ya haƙura ya nemi wata atana a gaba ƙaryar me amfani shi alhaji me riba abin ya mun bawan allah nan me riba ki haƙuri na'ima me me me na masa min me na masa eh? ikon allah ya gashi me na masa Hajiya me na ma sami ni? haƙuri tsautsayi ne. Tsautsayi ne. Me na ma hajiya tsautsayi ne da azal. Hajiya. Alhaji. Kar ki ce hajiya. Alhaji kuɗin da yawa. Wallahi kuɗin da yawa. Aja ka kiɗi mauce ya haƙuri. Kai. Kin ga kamata kamata. Kai. Kan da ki ce kamata kamata. Hajiya Zubaida babu ruwanmu da jinyanki. Mu kawai mun zo ne akan maganan dukiyanmu. Ba yanda za a yi mu haɗa miliyan arba'in mu baki. ki bikin ki mu ba mu san wannan ba shekara nawa muka yi muna haɗa kuɗin nan mm. sai rana tsaka ki mm. tashi ki lalata kuɗi kin ga kuɗin mu kawai muke so don daga nan ko kotun koli za mu iya zuwa akan wannan kuɗin kwarai kuwa haba mu ba mu da yaran ne mu ƴaƴa nawa duk muka aura wa ya taɓa kuɗin ƙungiya ki wani ɗauke kuɗin mu sai kin fito mana da kuɗin mu ba yarda za mu yi ba don allah don annabi ku yi haƙuri idan na warke na samu lafiya kuɗin ba zai gagara ba sai a biya ku hmm. wato kina nufin sai kin warke kenan za ki biya mu kuɗin mu in kika mutu kuma wa zai biya mu kuɗin mu wannan zancen banza ne kuɗin mu kawai za ki ba mu ba ruwan mu da rashin lafiyanki kin ga hajiya zubaida na san dai nan da sati ɗaya za a iya sallaman ki to ki yi kokari ki haɗa mana kuɗin mu ki cire naki ki ba bamu namu dai kina son a zauna lafiya Kin gani kuma waɗanda kika ɗauka a matsayin dangi suke ba ki gurguwar shawara yanzu kin ga abin da suka zo suka aikata. Haka kawaye ne ba su da tabbas. Gaskiya ne yan labarai. A lokacin da na cike cewa ina bayan ta sai na ga tana neman balas ne a cikin akan. Eh, shi ne na ga kuɗi da yawa a cikin account na tabbatar da cewa suna da kuɗi kuma da ne bincike sai na ji labari an ce ita mahaifiyar ta ta maye kuɗi ce hmm. shi ne na amfani da wannan damar a ne amfani da sunan ubangidana da motocinsa da kayansa Allah ya sa na je na aure ta ai soyayya ce ta haɗa banza matsiyacin wabi ko kuke zubarwa da maza mutunci kai yanzu wannan baiwar Allah ta kyautata maka ta ɗauki iyarta ta baka ta rafa maka asiri ta saka a cikin sutura duk abin da ya kamata daidai gwargwado na kyautata ta yi maka amma kar ta hanyar da zaka saka mata sai ta haka to wallahi tallahi ba za mu barka ba ba za mu barka ba dole mu ɗau tsauran mataki a kanka ka ji lafiya maka wallahi na da rayuwa yalla bai na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara muku lafiya ya rufa muku asiri duniya da lahira ya kuma jikan magabatanku kuma wannan abin da aka yi gaskiya na ji daɗi wallahi yalla bai ba don hukuma ba ban san iya abin da wannan bawan Allah zai mana ba wallahi tallahi ban san iya abin da zai mana ba kake kira wajen abin da nake so nake shine duk abin da wannan bawan Allah ya ci a gidanki tun da karan da ya fara shiga gidanki daidai da fiye wata karkata kaftir rubuto su idan ya kai miliyan goma wallahi sai ya biya gobe idan Allah ya kai mu yau din nan zan rubuta duk abin da ya kamata a rubuta za mu tura shi zuwa kotu za a shigar da shi saboda kake da mu ina da kai don talk anything okay.